بأسباب المفتاح ومن فرط في هذه الأسباب كان محروما غاية الحرمان متى يصلح من لا يصلح في رمضان ومن فرط في الزرع في وقت البذار لم يحصل يوم الحصاد إلا الندم والخسار فيا من تريد الإتق من النار ومغفرة الذنوب ورضا الرحمن ينبغي لك أن تأتي بأسباب توجب لك الرحمة والمغفرة والإفق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر من الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإدعامهم والصدقة والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاء من النار وذلك كل ليلة قال الشيخ الألباني حديث حسن أيها الأخوة اعلموا أن المؤمن يجتمع له في رمضان جهادان بنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب كما في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أيها المسلمون ها نحن في العشر الأوسط من رمضان وقد انقضت الأشهر الأوائل منه بما عملنا من طاعات فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا التفريط والتقصير يا ابن آدم يا من تكاسلت عن القيام بواجب الطاعة في أول الشهر لا تكن من المحرومين وفي الشهر بقية هل لك الآن أن تبادر وتستقبل بقية الشهر أم تريد أن تكون من المحرومين أيها العبد الفقير إلى ربك أنت المختار من المخلوقات ولك أعدت الجنة إن اتقيت وعملت صالحا وهي إنما أعد للمتقين فكيف ترضى أن تكون من أتباع إبليس وأن تكون معه في النار غدا وإنما طرد اللعين عن الجنة من أجلك حيث تكبر عن السجود لأبيك ثم بعد ذلك ترضى لنفسك أن تكون من من حزبه قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب صعيد معشر المؤمنين كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على اغتنام أوقاتهم في ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وتعلم دينه والإحسان إلى خلقه فمن ذلك عامر بن عبد القيس إذ قال له رجل إذ أكلمك قال أمسك الشمس أي إن, أي إن استطعت أن تمسك الوقت فلا يمر فصعقه وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجت من عندي فتفرقوا لأن أحدكم لأن أحدكم يقرأ القرآن في طريقي ومتى اجتمعتم تحدثتم هكذا كانوا عليهم رحمة الله كانوا أشد الناس بخلا لأوقاتهم لأنهم عرفوا أن الوقت محصوب من أعمارهم وحياتهم فلنستيقظ من غفلتنا أيها المسلمون ولنجعل ما بقي من شهرنا أحسن مما فات ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قال الألباني هذا حديث صحيح فاحذروا أيها المسلمون من نواقض الصوم وصونوه عن قول الزور والعمل به وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في, في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري فالصائم الحقيقي هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش والغيبة والنميمة وقول الزور وبطنه عن الأكل والشرب وفرجه عن الرفث جاء في الحديث رب سائم حظه من صيامه الجوء والعطش رواه أحمد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم صمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع عنك أبا الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu Ira da aminci su ƙara tabbata ga annabinmu Muhammad Ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu cikinsu amin bayan haka ya ƴan uwana musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku yi ƙoƙari ku dage ku jure wajen aiwatar da ayyuka na gari sauran ku da suka rage na wannan wata na Ramadan domin yau shi wannan wata mun shiga goma ta tsakiya wato mun kwashe rabi ɗaya ko kashi ɗaya bisa uku na wannan wata wannan goma ta tafi yanzu mun shigo wata goma ba waccan bace saboda haka ya ɗan uwa ka sani lallai karka yadda ka yi sakaci wajen ayyukan ɗa'a a cikin shi wannan wata na Ramadan watan da yake cike da sabubba na gafara Allah ya saka sabubba da yawa da za ka bi Allah ya gafarta maka a cikinsa saboda haka wanda ya yi sakaci wajen ƙimbin waɗannan sabubba ɗin haƙiƙa ya haramta ma shi alkhairi haramtawa mai yawan gaske domin an shimfiɗa hanyoyi da sabubba da za ka bi ka sami gafara ta Ubangiji, saboda haka yaushe bawa zai gyaru idan har bai gyaru a Ramadana ba, yaushe bawa zai kimtsu idan bai kimtsu a cikin wannan wata na Ramadana ba. ku sani fa duk manomin da ya sakaci lokacin da ake shuka bai yi ba to lallai lokacin girbi ma zai yi nadama sai dai ya ga ana girba ana ɗaurewa ana kaiwa gida ko dame-dame ko buhu-buhu to haka nan muke wannan wata kar mu yadda mu yi sakaci wajen bin dukkan hanyoyin da aka shimfiɗa mana na samun gafara da rahama da afuwa da tausayi a cikin wannan wata ya ɗan uwana wanda kake so nake so mu sami ƴantuwa daga wuta a cikin wannan wata ya ɗan uwana wanda kake so nake so mu sami gafarar zunubanmu ko mu sami yardar mai rahama Allah maɗaukaki to ya dace ya kamata ko in ce ya waje ba a gare ni da ni da ku gaba ɗaya mu kama bin hanyoyin nan wanda suke wajabta samun rahma da gafara da ‘yantawa daga wuta. Suko waɗannan hanyoyi masu sauƙin gaske ne a cikin wannan wata da aka shimfiɗa su daga ciki dai akwai shi azumin kan shi, shi azumin watan Ramadana yana daga cikin sababin samun takawa yana daga cikin sababin samun gafara hakanan tsayuwa ta shi wannan wata na ramadana abinda ake ce ma kiyamu ramadan ita ma hanya ce da sababi na samun gafara hakanan yawaita karatun alkur'ani yana cikin abin da ake samun gafara da rahama da tausayi hakanan ambatan Allah madaukaki yi masa tasbihi da tahmidi da tahlili da yi masa takbiri da dukkan tasbihi wanda annabi ya koyar yin su a cikin wannan wata sababi ne na samun gafara a wannan wata haka nan taimaka ma fuqara mabuƙata masu buƙata ta yau da kullum wanda suke so a taimaka musu su ma bin wannan hanya a taimaka sababi ne na samun gafara da rahama a cikin wannan wata haka nan ciyarwa wato da shayarwa ciyar da miskinai ciyar da mabukata har ma wanda ba mabukatan ba duk a ciyar da su da yin sadaka a wannan wata da yawaita ta sadakan waɗannan duka da istighfari neman gafara kenan da ma wasu ayyuka na ƙwarai na gari wanda ba mu lissafa ba dukkansu ƙofofi ne da hanyoyi ne na samun gafara a cikin wannan wata domin manzo sallallahu alaihi sallam yana cewa idan farkon wannan wata ya kama na ramadana sai a ɗaɗɗaura manya-manyan shekaru da kangararru duk a sa na aljanu a sa a ɗaɗɗaure su sannan a kukkulle ƙofofin wuta ba za a buɗe su ba haka za su ta zama a kulle sannan a buɗe ƙofofin aljanna su ma ba za a kulle su ba haka za su ta zama a buɗe sannan a sa mai shele ta shela na mala'ika kenan yana cewa ya mai neman alkhairi fuskanto ka zo ka nema ya kai mai neman sharri taƙaita. kaita Allah yana da ‘yanta bayi daga wuta a kowane dare na wannan wata wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne wanda ya zo cikin sai hujjani mala albani ya ce hadisi ne kyakkyawa wannan hadisi ‘yan uwa ya buɗa mana ya haska mana yadda za mu sami rahama kuma za mu gani ƙarara kai ka san yadda ake cika masallatai a wajen sallar jan'i ka je da asuba ka ga masallaci yayi kaɗan ya cika ya tumbasa masallacin da da ba a ramadanan ba masu zuwa ba su fi kashi ɗaya bisa biyar ba wancan kashi hudun suna ina a da suna can daushe ɗan ya tsare su ya hana su zuwa masallacin yau ka ga mutane sun kimtsu sun natsu kowa so yake aikin alheri da ina suke mutanen ba sa yi da ya ake ta yin abin da ba daidai ba wannan zai tabbatar maka da maganan manzo gaskiya ce shetanun da suke hana hanawan an tattaure su shi yasa sai ka ga bayi sun sami dama suna ta ayyukan alkhairi a cikin wannan wata to an bude kofofin aljanna ya mai neman ta zo ka shiga an kulle kofofin wuta shi yasa sai ka ga wanda ma ba sa zuwa masallaci suna zuwa wanda suke ba sa sadaka suna yi wannan yana daga cikin sabubban da aka samar a wannan wata shi yasa ake samun dama to kiran da muke da kashi hudun nan da yanzu suke cika masallatai da ƙarin tsaye da dama su suna nan to muna kira gare su su sani watan ramadana ba shi ake bauta ma ba shi bawa ne daga cikin bayan Allah wata ne daga cikin watannin da Allah ya samar guda goma sha biyu wani lokaci ne daga cikin lokacin na ibada na kusanta ga Allah ba shi ake bauta ma ba Allah ake bauta ma shi kuma yana nan shine ubangijin Ramadana da sauran watanni shi yana nan a sauran watannin nan sha ɗaya don me yasa yanzu za mu mai da hankali muna bautar ubangiji da watan ya wuce a koma ruwa to muna kiran waɗannan sauran su daure mu zama tare da su a masallatai a wuraren karatuttuka wuraren alkhairi domin malamai suna cewa daga cikin kyakkyawa shine kaga ka Allah ya karɓe ta shine ka ɗore da ci gaba da aikata wannan kyakkyawa ɗin yanzu ana cika masallatai to a ci gaba da cika masallatan ko da watan ramadana ya wuce ya ƴan uwana musulmi ku sani lallai mumini wato shine wanda ainihin aka tara mai wasu abubuwa biyu na jihadi a wannan wata jihadi a karan kansa da rana da aka ce kai ya ci kai ya sha daga guduwa alfijir har fatuwa rana jihadi na biyu shine dare ya daure tsayuwar dare wacce ake kiran ta kiyamun laili wacce yau da yawa matasa sun kaurace mata ita kam har yau ƙananan shekarun na nan tare da matasanmu wasu da musu tsaya a yi sallar turawihi ko sallar ashan tare da su ba ku mu sani duk wanda ya haɗa wannan jihadi biyu sannan ya ba wannan jihadin haƙƙinsa ya haƙura a kai da ranar azumi da daddaren kiyamun laili to lalle wannan an dace da shi kuma za a ba shi lada ba tare da hisabi ba ba sai an kirga ba dumbuza za a yi a bashi haka nan ya zo cikin hadisin imamu ahmad hadisin abdullahi dan amr dan as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi da ƙur'ani za su ceci bawa gobe kiyama sai shi azumi ya ce ya ubangiji ni na hana shi cin abinci na hana shi kusantar sha'awarsa da rana saboda haka shi kuma ƙur'ani ya ce ya ubangiji ni na hana shi bacci da daddare saboda haka ka bani ceton shi shi can azumi yana nema maka ceto saboda ka bar cinka da shanka da shahawarka da amaman da suke duka kamar su saboda azumi Allah ba ni ce tansa shi ma Qur'ani kai tsayuwar daren to wai yanzu turawihi ainihin sa'a ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi hizbi biyu sai ka ga matashi ya gudu baya so ya tsaya yi wannan sallar ya gwammace ya zauna ya buɗe waya ya ta cakin ya je majalisa a yi ta surutu a cikin ramadana ɗan uwa baka tsayi wadda raba ta rabin awa ɗaya da rabi to sai yaushe kuma za ka tsaya sai bayan nan ya wuce ya kamata mu gane wannan mu shiga cikin ceton ƙur'ani mu shiga cikin ceton azumi Allah ka ba mu ceton su Allah ka sa su cece mu ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai wannan wata ba mun shigo tsakiyar sai yanzu goma ta farko ta riga ta shuke ta wuce Abin da muka aikata na da'a mun yi muna roƙon Allah ya karɓa mana muna roƙon ya sa mana cikin ayyukanmu na gari ya gafarta mana sakacin da muka yi da irin rashin abin da ya kamata mu ba mu ba a wannan kwanaki Allah ka gafarta mana ya ɗan uwa ɗan adam ka sani lallai wanda fa yayi kasala bai aikata wajibin da ya kamata ya aikata ba a waccan goma ta farko da ta shuɗe to ka sani kar ka ɗebe tsammani har yau da sauran kwanaki da suka rage maka yau muna sha biyu idan akwai wasu kwanakin in muna da rai da suka rage na Ramadan to karka ɗebe tsammani maza maza ka tuba ka farka kai gaugawa ka fuskanci sauran kwanakin nan da kyakkyawan niyya don ka dace abin da ake samu a cikinsu na alkhairi a samu da kai a samu da ni da mu gaba ɗaya ya 'yan uwana ya uwana bayan Allah da muke da bukata mai tsanani wurin ubangiji sani Allah ya zaɓe mu ne haka ya so ya zaɓe mu cikin halittunsa ya tanaji wani gida da ake ce masa gidan aljanna kuma ya tanaje shi ne ga wanda suka yi aiki na kwarai na gari Da wanda suka yi ta ƙawa ya tanaji wannan gidan don su to ta yaya ba za mu ƙoƙari mu zama cikin masu aiki na ƙwarai ba ba za mu zama cikin masu taƙawa ɗin ba ta yaya za mu yarda mu kanmu da abin da bai dace ba shine ƙoƙarin bin iblis bin shaiɗan wanda shi fa shaiɗanin nan shine wanda ainihin yake gobe zai zama cikin wuta kuma shine fa wanda Allah ya la'ance shi ya kore shi daga aljanna saboda sababin kin yi ma baban sujuda annabi Adam alaihi salam to wanda ya ki ma babanka sujuda sababin haka Allah ya tsine mai ya kore daga wuta daga aljanna zai zama cikin wuta to kai kuma ya zaka yaddan kanka a yau ka zama cikin wakilansa ko ‘yan barandansa, ko masu bin sa, ai kamata yi tsakaninka da shekan shi ne a uzu billahi mina shekanin Duk sadda ka motsa Allah kai mana tsayi daga shekan abin jefewa, har ka yadda ka shiga cikin ayar da Allah ke cewa da yad'u hizbuhu hizbuhu liyakunu min ashabi sa'id kar ka yadda kullun shaytan yana kiran rindunarsa ne da makoya bayansa su zo su kasance daga cikin ma'abuta wutan nan mai rugugi mai mai raki Allah ya tsare mu ya ƴan uwana musulmi magabatanmu na kwarai in aka ce magabata ana nufin tun daga kan sahabbai tabi'ai irin su Imam Malik suna da tsananin damuwa da lokacinsu da kiyaye lokacin da kulawa da ambatan Allah da karatun Qur'ani da neman ilimi da ladabtuwa da duk abin da ya dace a ladabtu da gabatar da ihsani ga halittun Allah bayan Allah suna ba da himma suna kula da lokacinsu akan wannan babban misali Amir ibn Abdul Qais wata rana yace wato yace ma wani mutum ko wani mutum yace da shi shi yace ma Amir din ka tsaya mana mu ɗan tattauna mu yi fira sai ce mai to yanzu dakatan man da rana idan ka tsaye da rana to shi kenan zan ba ka lokaci na mu fira in ko har ba za ka iya tsaye da ranan nan ba za ta wuce ba ka iya tsaye da ita ba to ba zan ban da lokacin da zan tsaya mu fira wannan ana yana so ya nuna mana tsadan lokaci ashe har kana da lokacin fira zama wai majalisa ina kike da wannan lokacin ka karanta Qur'ani kai tasbihi azkar duka kai kai abin da ka tafi neman abincin ka? wani cikin magabatan yake yin nasiha ga 'yan wato abokansa ko ga almajiransa sun gama karatu wurinsu za su fita sai ya ce to ina muku nasiha kar ku bi hanya ɗaya ku rarraba wannan ya nan wannan ya nan kowa ya tafi domin in kun rarraba kwa iya samun dama kowa a hanya ya rika karatu ya rika muraji a iliminsa ya rika tilawa domin idan kun tafi tare za ku rika kira dan Allah ka ga yadda magabata suke da kula da lokaci ka dube mu mu yau da lokaci yadda muka ɗauke shi haka za ka ga har yanzu akwai ɗalibai masu kamantawa inda za ka ga duk inda suke da ɗan littafi da wani ɗan ƙaramin abin da za su ja su karanta yayin waya yanzu za su buɗe su kamo inda karatu yake ko ji ko su karanta amma wani shi ba abin da ya damai da kula da wannan lokacin su magabatan suna tsananin rowan lokacinsu ba sa barin shaka kawai sa sa kai domin sun san a lissafe yake yau goma ta Ramadana ta wuce ta tafi muna ɗaukin mun wuce goma ashe muna ta fuskantar kabari ne ya 'yan uwa ga wajibi mu farka maza maza mu farka daga baccin da muke yi sani lallai wannan wata namu na Ramadana wata ne wanda dukkan aikin alkhairi yana cikinsa annabi ya ce wanda ya azumci Ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman ladan azumin wurin Allah an gafarta mai zunubansa wanda suka gabata wani hadisi annabi ya ce wanda ya tsayi wa ramadana yana mai imani yana mai neman lada wurin ubangiji an gafarta mai abin da ya gabata a wani hadisi annabi ya ce idan mutum ya yi sallah tare da liman sallah ta turawihi kenan har limamin ya gama aka sallame da shi to za a rubuta mai ladan kiyamun dai sai ka zauna an yi hizifi biyu da kai ko hizifi ɗaya da rai an sallame ka ga kamar ka yi daren ka ba ɗaya kana salla saboda falalar jai to amma sai ka tsallake kai ba za ka daure ba ka san ko ma ba ka iya tsayuwa ai ya halatta kai sallar nafila a zaune kai ko tabarin labba ka sai ka yi ta a zaune amma wani sai ka gagarau, amma yaƙi. yana jujjuyawa kila ya cika ciki ne maimakon ya cika ɗan in ya gama turawihin ya koma ya ƙara haka dai ake ta fama mun kasa fahimtar waɗannan hadisa ya ƴan uwa musulmi lallai mu guji abin da zai warware mana azumin mu ko ya warware mana ladan shi mu yi kokari mu samu azumin mu katanga mu kakkare shi daga rushewa daga tarwatsewa domin annabi ya ce lalle a guji ƙaunin zu duk wanda bai bar kaulin zu da zir nan ko aiki da ita da aikata ayyuka na wauta na jahilci annabi ya ce Allah bai da buƙatar ya bacci ko ya sha, mana ka ci gaba da ci ka ci gaba da sha in ma baka ci bai wuni kai da yawa babu ladan azumin to mai kokari mu kiyaye wannan da ƴan uwana musulmi haƙiƙanin mai azumi na gaskiya shine wanda ya gabansa suka yi azumi daga dukkan ayyuka na sako harshensa ya daina ƙarya ya daina alfasha ya daina giba ya daina annamimanci ya daina shirya da zin cikinsa ya daina cin abubuwa ya daina shan shan abin sha farjinsa ya kame daga barin taɓa mace har azumin nan ya gama wannan shi ne zai sami ladan azumi domin shi ya azumi ba azumi kaɗai ka daina ci da sha ba ne, duk waɗannan abubuwa sai an basu, sannan in ba haka ba sai zama mutum azumin kawai yake kamar da ya ce, da yawa mai azumi yana azumi amma bai da ladan komai na azumi sai wahala yunwa da ishi Allah ya tsare Jabir dan Abdullah babban sahabi Allah ya ƙara masa yarda Amin. yace idan kai azumi to lallai jin kama yin azumi da zama kunnan kama yana azumin sannan ganin kama idanunka su zama suna azumi yace harshen kama ya zama yana azumin daga ƙarya yace kabar cutar da makwabci in kana azumi ko ma ba azumin ba to balle kuma lokacin azumi yace lallai ya kasance kai mai azumi kana cikin cikakken natsuwa natsuwa ba a ganka ba a birgice ba natsuwa ba kwanciyar hankali kana da cikin kan natsuwa yace azrana azuminka ta bambanta da ranar da baka azumi saboda ne waɗannan ababa da aka gaya maka wannan ita ce babban nasiha da magabata su kai mana muna maimaitawa ba dan ba ku sani ba saboda mu tuna ma kanmu kullum addinin musulunci shine yi ma juna nasiha Allah ya ce annabi ya ce magabata ne suka fahimta Allah ka fahimtar da mu amin akwai ƙungiya da ake kira almuntakar islami sami Forum of Nigeria tana shirya lakta duk cikin azumi ga garuman lakta in ce a sanar da yan uwa za su yi wannan lakta gobe asabar a jami'ar bayar da tsohuwa akan abin da ya shafi gurɓacewar tarbiyya yaya za a gyara aikin suwaye ne ta ina za a kullu sun ce a sanar domin a jiyo kuma a zo a samu a gyara tarbiyya ɗin Allah ka gyara mana tarbiyyar mu amin Allahumma la taj'alna min ahli shiqa amin wa ja'alna min ahli sa'adat wa ridwan amin Wala la hawla wa la illa billah amin rabbana zalamna anfusana amin wa in lam taghfir lana wa tarhamna amin lanakunanna min al khasirin amin Allahumma izzil islam wal muslimin amin wa azil al shirk amin wa a'da' ad-din amin wa ansur ibadak al muwahhidin amin اللهم تقبل صيامنا آمين وصيامنا آمين وركوعنا آمين وسجودنا آمين وأعمالنا الصالحة آمين يا رب العالمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين وهب لنا من لدنك رحمة آمين إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين